Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 25, 31, da kuma 60. Za a iya kama mu kuma tashar a Africa da ke kan mita 102.5 a birnin Yamai. Sannan za a iya samun ma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da kuma niya a birnin Kwanni. Baya ga haka muna nan koda yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. masu saurare mahmud lalo ne tare da grace alheri abdu muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9 da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi wato karfe uku da rabi kenan na yamma a nan washington dc a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa masana harkar tsaro na ci gaba da nuni da irin dazukan da ya kamata hukumomin tsaro su sanya wa ido gudun kada mayakan boko haram su sake haduwa ire-iren waɗannan dazuka bayan da aka tarwatsa su a dajin sambisa in ka duba ai dajin Sambisa ya yi covering almost state bakwai ne a Najeriya nan. Ya yi covering Bauchi inda ake kira Yankari Game Reserve, ya yi covering Gombe, wato tsakanin Gombe da Biri kenan wajen su Bajoga. Sannan Jumai Ali za ta zo da shirinta na tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Kana Ibrahim Kalmasi Garba zai zo da shirinsa na jawaban dattawan arewacin Najeriya. Amma fa duka sai kun sha labaran duniya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a wannan lokaci ga labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Shugaban Amurka Barack Obama a cikin jawabinsa na mako-mako na ƙarshe a wannan shekara ta 2016 ya yi nazarin nasarorin da ya samu ba a cikin wannan shekarar mai karewa kaɗai ba amma a dukkan wa'adin mulkin sa biyu. Ya ce a lokacin da muke ganin bayan shekarar da take karewa muna begen cin gaba. ina so in ɗauki lokaci in gode wa kowa domin dukkan aikin da kuka yi wa amurka domin ganin ta ƙara ƙarfi cikin shekaru takwas da suka shige ya ambaci ko da tattalin arziki da rashin ayyukan yi da aka yi fama da su da kuma dakarun amurka 180 da ke iraki da afghanistan a matsayin kalubale da ya fuskanta lokacin da ya hau ga mulki a shekara ta 2009 sai dai ya ce yanzu bayan shekaru takwas halin da amurka take ya canza shugaba obama ya ce ƙarƙashin mulkinsa tattalin arzikin ƙasar ya farfaɗo. an samar da miliyoyin guraben ayyukan yi dakaran amurka sun kashe osama bin laden an dawo da dakaran amurka 165 gida daga gabas ta tsakiya inda suke aiki ɗaya daga cikin nasarorin da shugaba obama ya ambata a jawabin nasa shine matakin da ya ɗauka na sa hannu a dokar samar da inshora da ta ba da damar samar da inshora ga kimanin amurkawa miliyan 20 shugaba obama da wa'adin sa ya rage ƙasa da wata guda. ya bayyana a cikin jawabin nasa cewa zai shiga wani babi mafi muhimmanci a rayuwarsa wato zama ɗan ƙasa kuma ya jaddada miƙa wuyansa na ganin ci gaban ƙasar ya ƙarasa jawabin nasa da yi wa amurkawa fata alheri a shekara ta 2017 da za a shiga a halin da ake ciki kuma shugaban amurka barack obama zai gana da 'yan jam'iyyar democrat a majalisar ranar laraba domin tattaunawa kan makomar shirin inshoransa da 'yan jam'iyyar republican ke barazanar sokewa shugaba obama da 'yan jam'iyyar democrat suna kokarin samar da wani tsari wanda zai taka wa 'yan jam'iyyar republican da ke da rinjaye birki a yunkurinsu na soke tsarin sai sun samar da wanda zai maye gurbinsa 'yan jam'iyyar republican a majalisar wakilai dai sun yi ta kokarin soke duka ko kuma waɗansu ɓangarorin dokar inshorar a lokacin da yake yakin neman zaɓe Zaɓaɓɓen shugaban amurka donald trump ya yi alkawalin soke dokar 'yan jam'iyyar republican kuma suna bayyana cewa abin da za su yi a farkon shekara ta 2017 shine su warware dokar da ta samar da inshora ga miliyoyin amurkawan 'yan jam'iyyar republican suna kyautata zaton soke galibin abin da dokar ta kunsa sai dai ba za su soke dokar baki ɗaya ba sai sun samar da wadda za ta maye gurbinta to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Jami'an ƙasar Iraki sun ce waɗansu tagwayen bama-bamai da suka tarwatsi a wata kasuwa da ke tsakiyar birnin Bagadaza da ake samun hada-hadar jama'a sun kashe akalla mutane 25. Hukumomi sun ce kimanin hamsin kuma sun ji raunuka yau Asabar a harin da aka kai a unguwar Alsinag sun kuma bayyana cewa akwai yiwuwar adadin waɗanda suka rasu zai karu Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ambaci ta bakin jami'an ma'aikatar harkokin cikin gida na cewa wani ɗan ƙunan baƙin wake ne ya tada ɗaya nakiyar yayin da aka ɗana ɗayar kuma a cikin kasuwa babu ƙungiyar da ta ɗauki alhakin kai wannan hari sai dai ƙungiyoyin mayakan is sukan ɗauki alhakin kai irin waɗannan hare-hare a lokutan baya. Grace Alher Abdu kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. a Najeriya masana harkar tsaro na ci gaba da nuni da dazukan da ya kamata hukumomin tsaro su mai da hankali a kansu gudun kada mayakan Boko Haram su sake haduwa ire-iren waɗannan dazuka bayan da aka tarwatsa su a dajin Sambisa a 'yan kwanakin da suka gabata. Aliko El Rashid Harun tsohon hafsa ne a hukumar leƙen asirin da na sojin Najeriya ya kuma yi bayani kan waɗannan dazuka da ke haɗe da dajin na Sambisa. akwai dazuzzuka da za su kawo barazana a eh, security a Najeriya. In ka duba akwai dajin Alagarno kuma cikin shi bisa din ma akwai wuri da ake faɗa Gafa Forest. Kaga ba zan za da fita har ka tafi Libya, za ka zuwa har Central African Republic, za ka fita ka je Cameroon, za ka fita ka je Chad kuma ka zagaya kuma ka dawo Niger. In ka duba ai dajin Sambisa ya yi covering almost state bakwai ne a Najeriya nan. Ya yi covering Bauchi inda ake kira Yankari Game Reserve, ya yi covering Gombe, wato tsakanin Gombe da Biri kenan wajen su Bajoga su ga daka. akwai wani jeji daga nan idan ka shiga wannan jejin da ka fita har jejin da ake kira na falgore wato a Kano kenan kuma bayan nan idan ka zo Ganjuwa a Bauchi State akwai wasu kurmin jeji da mutane ma za su shiga su yi shekaru ba san cewa su waye suke wurin ba idan ka dawo wajen su Yobe akwai wajen su Bularafa akwai wajen su Bulabuli da wajen su Dumbulwa daga Dumbulwa ka fito ka fito ka taho wajen su Ganga daga nan kuma za ka tsallaka hanya ka tafi wajen su Diri daga Diri ka tsallaka ka shiga shiga wajen suwawa wani kangin jeji ne wanda nan ma ana ganin ma ya fi bisa duhu a wannan wuri. Aliko El Rashid Harun kenan tsohon hafsa a hukumar leƙen asirin da na sojin Najeriya. wannan kuma wani somin taɓi ne daga cikin rahoto na musamman da za ku ji gobe lahadi a shirinmu na karfe 6 agogon najeriya yanzu kuma ga jimai ali da shirin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya tsintsiya maɗaurin ki ɗaya Assalamu alaikum masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar muku da wannan shirin da zai dan baya a yau. Shiri ne da ke kokarin faɗakar da jama'a muhimmancin zaman lafiya da aka ce ya fi zama ɗan sarki. To mun taɓa gabatar da tattaunawa da muka yi da Imam Nurain Ashafa da kuma Pastor James Way na cibiyar wanzar da zaman lafiya tsakanin addinai da ke Kaduna, Najeriya. waɗanda suka zama zakaran gwajin dafi wajen tabbatar mabiya addinin musulunci da krista da waɗanda ba su bin wata addini sun fahimci juna an zauna lafiya a farkon shirin na tambaye su shin me ke kawo cikas ne ga wannan yunkuri da suke yi na ganin cewa an fahimci juna tsakanin addinai da ƙabilu a zauna lafiya ga abin da pastor james wuye ya ce farko ina so in tabbatar ma masu mu cewa yawan abin da ke kawo wannan shine da farko akwai 'yan kwangilan takaddama wanda su fa sai ana rikicin nan suke samun abinci da sha na biyu akwai tattalin arziki wanda ya dama mutane ba a samun yadda ake so don haka sai amfani da matasa a yaudare su a cusa musu rayan addini sannan rashin cikakken gwamnati da wanda ba sa ba da abin da yake kamata ga al'ummansu sai ya ba waɗansu masu so su mori wannan kasawa na gwamnati su cusa ra'ayoyi a zuciyar mutane don su je su yi abin da ba daidai ba a takaici a gare ne ababen da ke iya kawo wannan kuma da miyagun malamai waɗanda suke su dai in ba dai an ɓata mutane ba amma mutane izgilanci an kawo rashin jituwa ta wurin furce da wa'azin karya da kuma ziga mutane to su fa ba su ji an biya musu bukata ba ire-iren waɗannan ababen to su suke hayayyafar da wannan to kai kuma a imam nuren mai kake ganin yana kawo cikas ga samun duk da kokarin da ake na ganin cewa an samu zaman lafiya jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu bayan haka babu shakka na goyi bayan maganan da fasto yi a nan akan cewa akwai matsaloli na ƙasa wanda yake ba ta'allaka da addini ba da wani suke amfani da shi suke haddasa wannan fitina na biyu muhimmi shine wanda suke sa rigan addini 'yan siyasa sun shigo cikin rigan addini wurjejen suna amfani da addini domin biyan bukatan kansu na biyu akwai kamar da magana kan shaidanun malamai a musulunci an ce da cikin alamomin tashin kiyama ulama usu'i Shaiɗanun malamai irin malaman fir'aunoni za su shigo cikin jama'a su katutu waɗansu sun sani su kuma take sanin saboda kwaɗayin duniya da abin son ransu su juya ala akalan mafi yawan talakawa mabiya addinai wajen ƙiyayya da kyama don musulunci ba addinin ƙiyayya ba ne ba addinin kyama ba ne ba kuma addinin cin fuska ba ne wayayyen addini ne tun lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam saboda haka wa'annan kuma suka sa rigan nan na cin fuskan mutane da cin mutuncin bayan Allah mm. wa'ansu ne wanda ke ba addini bane ta aiko da su ba wani biyan bukata ne na kai yasa suka sa wannan riga to imam eh. to imam mun kirkiro wannan shirin ne da ma sashen Hausa ya kirkiro wannan shirin ne da ganin yadda za a fahimtar da mutane muhimmancin zama lafiya To, hmm. yaya za a shawo kan su matasa tunda su aka fi amfani da su? Ya za a shawo kansu akan cewa idan an zo an neme su din nan kada su yarda da yaudara yaya za su gane a wani yaya me za a yi mai hukumomi za su yi mai iyaye za su yi mai jama'a za su yi imam eh, da kai za mu fara alhamdulillah wannan tun da ma manzo sallallahu alaihi wasallam ya koya mana me tarbiyya ya kuma ake tarbiyyantar da ɗan adam mutum tun yana ciki na farko tarbiyya na farko yana hannun iyaye ne yana hannun uwa da uba shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam ce in zaka nemi an zaka aure ka nemi ma ɗanka uwa ta gari haka ke ma in zaki aure ki nemi ma ɗanki uba na gari ɗan da zaki haifa in Allah ya baki haihuwa ɗan da zaka haifa in Allah ya baka haihuwa to a sai kasance usulubin aure dalilin yin aure maimakon a yi dan Allah dan ibadan Allah sai aka sa wani abu a gaban da yake ba Allah ba saboda haka ba shiga dan tarbiyya ba na neman uba na gari dan uwar da take da tarbiyya ta gari ita ce za ta yi matsanta cikakken tarbiyya na gari to wannan shine babban kuskure na farko da muka samu na biyu iyaye mafi yawa a yau akwai nauyi a hannunmu na biyu malamanmu da suke karantar da 'ya'yanmu mafi yawa sun rasa wannan tarbiyya ɗabi'a ta tarbiyyar da ya kamata su tarbiyyar da 'ya'yansu ba su ba su da tarbiyyar da za su ba yara saboda haka sai kasance na biyu mutanen kwarai mutanen kwarai abin koyi sun yi kaɗaita a cikin mutane ma'ana sun yi kaɗan a cikin al'umma sai kasance maimakon a samu gwanin ko in yaro waye gwanin ka maimakon ya kawo tsari ibali wanda yake mukararar tattalin akhlaq ɗin shi ya haɗu sai ga yaro ya ja ɗauko wani shiriri ta can wani wofi can shine gwaninta ta haka ne hmm. muka fara yin babban asara shine muke cewa yanzu in za a gyara ya dauki usulubin da muka ɗauka. me kuma usulubin da muka ɗauka, number one a ciki shine cewa kowane yaro iyaye su tashi kai tsaye malaman makaranta su tashi kai tsaye a saki tantance malaman nan da aka dauka aiki shin sun ma san me suka zo yi ko ko wani abu ne daban iyaye kuma sake tashi kai tsaye dan Allah zai kama su da laifin ɗan nan da suka haifa suka bar shi ya lalace a wannan duniya nauyin zai koma kafaɗansu wannan shine kiran da muke yi yanzu kuma matasa eh. muka ce in wani ya ce ku zo mu je ta'addanci ku ce sa dan shi a gaba mu ga ɗanka a gaba sai mu bi shi da pastor kai kuma me za ka kara akan wannan batu eh to na shi abokin aiki na malam ya fitar da abubuwa masu amfani wanda ya kamata duk a yi da bugu da ƙari abin da zan ƙara shi ne kan iyaye domin ababen da muke samu rashin jituwa da ake samu yawan hayayyafan takaddama da rikici da ke shigowa cikin mutane iyaye ne da yawa suke da wannan domin me na ce iyaye a yau akwai zance na ɓatanci da muke wa junanmu idan yau uwa ko uba ya tsaya ana magana wa'yansu wato wanda ba addinin mu ba sai mu dinga musu magana na kaskanci magana na batanci magana wanda shi littafin bible ya hana domin bible ya ga mana cewa duk wanda ya ce ma dan uwan shi to lallai za a yi mai shari'a rakan nan kuwa kamar zagi kenan katsi ne to sai ka ga muna magana akan wa'ancan da wani suna na batanci wanda ba amfani a ce wa'annan ya'yan baiwan a ce wannan ya ɗan gidan wani kaza marasa bi to yaro na girma da wannan sai ka ga babu kima na waɗansu a gabansa to bayan wannan malaman addinai yanzu kowa yana talla ne yanzu ma ruhin addini da ya kamata a ɗauka na girmama na mutuntawa na nuna ƙauna an daina shi kowa yana son ya samu abin da zai zuba aljihunsa ne aka mai da addini ya zama fili dandali na kasuwanci ya kai aka siyasanci addini a wuraren ibadunmu waɗansu ba a maganan komai sai na siyasa na siyasa ba zancen Allah Allah ba kuma zancen tsarki tsarki tsarki sai zancen me za samu me za ka tara ya za ka mallaki duniya an daina gallan aljanna to ire-ire ababen nan sai ya kawo mutane gasa sannan ga wani al'adu da muke da shi wanda suke kokarin su samu shiga cikin hali mara kyau so mutane sai su ga duk inda za su samu abun hannu su biya wa'annan al'adun waɗanda kaman a gurin aure a gurin bikin rasuwa wanda ba a ce sai an kashe kuɗi ba mutane na shiga to in an kawo musu talla irin na abin da zai kaɓa ta ce ga an siya sai ka nan da nan ana kishin juna ana ana so a kashe juna ana magana batanci to duk wanda ya haka kaga ba daidai bane shi sa muka tsaya muna ilmantar da malamai Ma sauraro sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa a tuna fa sai da zaman lafiya da kwanciyar hankali ƙasa za ta ci gaba. A huta lafiya. yanzu kuma sai shirin jawaban dattawan najeriya tare da ibrahim kalmasi garba assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa Kamar kullum ga gogan naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa. Daidai bukin Kirsimeti na bana gwamnatin Najeriya ta ayyana nasara kan Boko Haram da kwace yalkwatar Boko Haram din da ke dajin Sambisa. Mansur Dan Ali shine ministan tsaron Najeriya. Jajircewar da wannan gwamnati ta yi kan fitar da waɗannan mutane daga kasarmu mu. Shugaban Boko Haram shi kawai fi da sabon faifan bidiyo da nuna yana raye da alwashin ci gaba da kulle-kullen kafa daular Boko Haram. Masanin tsaro Kabiru Adamu na ganin shekau ya daɗe da arcewa daga dajin. Babbar kungiyar Tijjaniya Brotherhood ta ce MSS na hana membobinta maulidi da wazifa a wasu jami'o'in Najeriya da haka za ta garzaya kotu. Farfesa Mustapha Gwadabe ABU Zaria shine sakataren kungiyar. Me ko a ce mutanen ba sun koma sai zama a zore su karatu ana bulakanta sai za a addu'a je wajen su a'a yanzu mu Tijjanawa ne ko mun yi karatun boko za mu je wajen gwamnati ne ko ko za mu tafi kotu ne. Abdullahi Abubakar Lamido na MSS ya ce kungiyar tasu na mutunta dukkan musulmi yayin da shugaba Buhari ya soke ziyarar aiki Bauchi don tsanarta har zuwa samaniya Jafa Jafaru Isa ya ce san bai ci ko sisin kobo a kudin makamai ba. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka ne, to yanzu za mu shiga zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne rabaran Simon Lado na majami'ar Ikwa a jihar Kano da kuma Sheikh Hallur Abdullahi Maraya a Kaduna. ga rabaran lado. To, salamu alaikum ‘yan uwana ‘yan arewa. Ni ne Pastor Simon M. Lado daga ɗarika Ekuwa. Ina so in jawo hankalinmu game da mahimmanci da amfanin zaman lafiya a arewacin arewa. Zaman lafiya shi ne garkuwa shi ne abin da zai kawo mana ci gaba da kuma bunƙasa tattalin arziki na wannan ƙasa tamu musamman yankinmu na arewa. A na tuna a cikin littafi mai tsarki yesu almasihu ya yi koyarwa da yawa akan zaman lafiya da kuma mahimmancin zaman lafiya a cikin littafin zabura ubangiji ya nuna mana amfanin zaman lafiya ya ce ma jama'ar isra'ila annabi dauda ya yi addu'a domin zaman lafiya domin al'ummar isra'ila so don haka a matsayinmu na 'yan arewa ya kamata mu zama da fatan zaman lafiyar ƙasar mu arewa abubuwan da barnar rashin zaman lafiya yake kawowa ba abu ne wanda yake boyayye a gare mu ba yau idan muka duba inda babu zaman lafiya ibada kanta ma ba ta iya yiwuwa ibada ba ta yiwuwa ko a cikin ikkilisiya wato coci ko a cikin masallaci ko ma a waje haka sannan harkar kasuwanci ta neman abin zaman gari ita ma ba ta iya yiwuwa sannan wata walwala ta jin daɗi ta zama ko kuma a yi tafiya a sake a cikin salama ita ma ba ta iya yiwa waɗanda suke manoma aikin gona idan babu zaman lafiya yakan zama da matsala su kuma 'yan uwanmu da suke makiyaya fulani su ma in babu zaman lafiya babu kwanciyar hankali domin yanzu idan ka duba biranenmu da ƙauyukanmu da karkara za ka gansu suna ta yawo da dabobinsu a cikin gari da kan tituna to duk wannan illa ce ta rashin zaman lafiya idan babu zaman lafiya babu inda za su je su samu guri su zauna dabobin su samu abinci sannan mutanen karkaran da suka je samu zaman lafiya da su so waɗannan illoli ne bayan haka mutane da dama sukan tagayyara marasa lafiya asibiti babu damar da likitoci za su zo su duba su su ba su magunguna bayan haka idan babu zaman lafiya har yanzu za ka gani al'umma ba za su fita a sake su je su yi ibada ba to duk wannan illa ce ta rashin zaman lafiya bayan haka zaman lafiya shine zai kawo bunƙasa tattalin arzikin mu. wato zai sa mu samu jin daɗi zai sa mu yi ibada zai sa mu yi musabaha da juna musulmi da kirista da wanda ma ba shi da addini to don haka ina kira ga 'yan arewa musamman shugabanninmu wa'anda Allah ya ba su amana mu na gargajiya manya da ƙanana da su koya wa al'ummanmu na arewacin Najeriya mahimmancin zaman lafiya malaman addini na musulunci da na kiristanci su ma su koya wa mabiyansu abin da yake gaskiya na abin da littattafan nan bible da alkur'ani suka nuna mana a kan zaman lafiya wannan shine zai sa kasan mu ta ci gaba shine zai sa kasan mu ta bunƙasa waɗansu ƙasashe su zo su zuba jari wasalam na kamar yadda na faɗa salado simon daga kano shi ma sheikh maraya ya ce adalci ginshiki ne na ci gaba. Auzu billahi mini shaidanin rajin bismillahi rahman rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasu salatu wasu salamu ala ashirafi an biya ibal mursalin wa abi daifi na fahire wasu haifi jami'an haka garin gida da lazi. Asalamu yan uwa mutanen na arewacin Najeriya. Wannan yanki to arewacin Najeriya yanki ne wanda Allah su bana wata alayi masa albarkoki masu yawa. ita kanta najeriya ƙasa ce da allah ya mata albarkar mutane masu yawa amma idan mutum duba sai ga arewacin najeriya ya fi samun kaso mai yawa daga cikin wannan fiye da mutum miliyan ɗari da saba'in. bayan haka za ka ga fiye da kashi saba'in kuma daga cikin ɗari na ƙasar noman da Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta Najeriya yana arewa. Sannan gashi kuma in ka duba tojan ɓangaren shugabanci zaka ga cewa yankin arewa ne ya fi samar da shugabannin ƙasa wanda suka fi daɗewa suna mulki to idan mutum ya duba ga shugabanci ga faɗin ƙasa ga yawan jama'a to bai dace a ce arewacin najeriya ya samu halin da ya samu kansa ba a yanzu ga shi ƙasar najeriya tana ɗauke da mutane fiye da miliyan ɗari wanda suke cikin talauci wanda ba sa iya samun akalla dala guda a rana to sai ka ga mafi yawan waɗanda suke da rashi a ƙasar mu ta najeriya suna arewacin na najeriya ne za ka ga yanki ne wanda ake yawan samun tashin hankali tsakanin mabiya addinin kirista da mabiya addinin musulunci ko da yake alhamdulillahi wannan abu ya daɗe ba a samu irinsa ba banda abin da aka ɗan samu a 'yan kwana biyu zuwa uku da suka gabata a garin wukari sanadiyar yanke hukunci da kotun zaɓe ta a jihar taraba to sannan ga yankin yana fama da wani abu wanda ke shi bai san kirista ba bai san musulmi ba bai san wanda ba shi da addini ba wato matsalar ta'addanci dinnan da ke faruwa musamman a yankin arewa maso gabas inda za ka ga an fada tashoshin mota an sa bama-bamai coci-coci a masallatai a makarantu da makamantan haka sannan za ka ga ga sace jama'a sanadiyar wannan ta'addanci har yanzu 'yan matan chibok din nan fiye da biyu ba a san inda suke ba sannan ga fiye da mutum miliyan biyu wanda aka raba su da wuraren su na zama wato suna tsuguna yanzu a sansanin da ake kira sansanin 'yan gudun hijira sannan ga fyaɗe da 'yan ta'addan suke yi abubuwa dai marasa kyau Allah su wani wata ya mana maganinsa. Haka, to nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana. Yanzu kuma lokaci ne na labaran wasanni tare da Murtala Faruk Sanyinna. tsohon dan wasan najeriya kuma kocin kasar sunday olise ya zama sabon kocin kungiyar kwallon kafar ajin kwararru na biyu ta fortuna sitar da ke kasar holland sabon aikin na olise dai ya kasance abu ne da ba sabon ba a sami dan afirka da aikin horar da 'yan wasa a nahiyar turai dan shekaru 42 olise zai soma aiki ne mako mai zuwa bayan rattaba hannu akan yarjejeniyar kwanta ragin watanni 18 tare da zaɓin shekara ɗaya shugaban kungiyar estin gun ya ce kungiyar tana neman koci mai jini a jika da dagewar da zai iya kai ta gaci ta kuma sami abin da take nema a sunday olise olise ya kasance kocin tsohuwar kungiyarsa ta super eagles ta najeriya na dan kankanin lokaci inda ya bar aikin a watan fabrairu bayan aikin na tsawon watanni takwas bisa da awar rashin biyan sa haƙƙinsa dan wasan middlesbrough ta ingila adama traore baya cikin jerin 'yan wasan kasar mali da za su wakilce ta a gasar cin kofin nahiyar afirka ta 2017 bayan da ya ki amincewa da bugawa kasarsa ta asali wasa traore wanda haifaffen kasar spain ne ya yi fatali da tayin kasar iyayensa ta asali to amma 'yan uwansa sambo da mustapha ya tabare duk suna cikin 'yan wasan kasar ta mali kasar mali din dai bata taba lashe gasar ta cin kofin nahiyar afirka ba to amma ta taɓa kasancewa ta biyu a shekara ta 1972 ta kuma zo ta uku a shekarun 2012 da 2013 a can turai kuma mataimakin kocin kungiyar bayan munich ta kasar jamus paul clement shine ke kan gaba a jerin sunayen waɗanda ake sa ran kasancewa kocin swansea ta ingila a can baya dai ryan giggs ne ke kan gaba bayan tafiyar bob bradley to amma kungiyar na neman wani na daban hatta mai horar da kungiyar wales chris coleman yana cikin takarar to amma yanzu ba labarinsa tun a watan oktoba ne dai aka tattauna da clement domin aikin kafin ma bradley ya maye gurbin tsohon kocin kungiyar francesco guidolin murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria ga grace alher abdu ta dawo da labarai a takaice Shugaban Amurka Barack Obama a cikin jawabinsa na mako-mako na ƙarshe a wannan shekara ta 2016 ya yi nazarin nasarorin da ya samu ba a cikin wannan shekarar mai karewa kaɗai ba amma a dukkan wa'adin mulkinsa biyu. Ya ce a lokacin da muke ganin bayan shekarar da take karewa muna begen cin gaba. Ina so in ɗauki lokaci in gode wa kowa domin dukkan aikin da kuka yi wa Amurka domin ganin ta ƙara ƙarfi cikin shekaru takwas da suka shige. ya ambaci koma da tattalin arziki da rashin ayyukan yi da aka yi fama da su da kuma dakarun amurka 180 da ke iraki da afghanistan a matsayin kalubale da ya fuskanta lokacin da ya hau ga mulki a shekara ta 2009 sai dai ya ce yanzu bayan shekaru takwas halin da amurka take ya canza shugaba obama ya ce karkashin mulkinsa tattalin arzikin kasar ya farfado an samar da miliyoyin guraben ayyukan yi dakarun amurka sun kashe osama bin laden an dawo da dakarun amurka 165 gida daga gabas ta tsakiya inda suke aiki ɗaya daga cikin nasarorin da shugaba obama ya ambata a jawabin nasa shine matakin da ya ɗauka na sa hannu a dokar samar da inshora da ta ba da damar samar da inshora ga kimanin amurkawa miliyan 20 to masaro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya sai kuma gobe idan allah ya mu za mu zo muku ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin grace alheri abdu da ta ni gabatarwa sai kuma cuba hero diodine da ya haɗa mana shirin mahmud lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc